lafazi idan aka jona shi ga wahayi salatul fati sai karanto min ita yace ce malamai illa a cikin nan ni ma na karanta masa tun da na haddace ta na ce matsalar ba lafazin ba ne abu biyu ne matsalar na ɗaya da aka ce wahayinta aka yi na biyu da aka ce karanta ta ya fi ƙwar'ani dubu shida duk wanda ya da wannan wallahi ba musulmi ba ne yanzu da ka ba lafazin ba lafazi ka aje shi komai kyan abu a lafazi idan aka jona shi ga wahayi ka ce wahayi ya za mu karɓi wahayi bayan annabi idan ka buɗe ƙofar wahayi bayan annabi to ka buɗe ƙofar annabta in ka buɗe ƙofar annabta ko ba za ka iya rufe ta ba idan shi wannan ya ce a masa wahayi ka yadda wani ya zo ce shi ma masa wahayi za ka iya yadda in baka yadda ba to me yasa ka yadda da wancan sannan ƙur'ani shi kaɗai ne maganar Allah a duniya kuma yadda Allah yake haka maganarsa take yadda ba wanda ya fi Allah to ko ba wanda ya fi maganar Allah yadda ba kama ga Allah to ba kama ga maganar Allah yadda Allah yake maɗaukaki haka maganarsa take maɗaukakiya ƙur'ani ba za ka gane illar da aka yi a nan ba sai ka ɗauki kwanakin shekara ka saka shi akan wannan adadin dubu ɗaya in an ce dubu ɗaya to shekara uku kenan idan za ka karanta alkur'ani kullum sai ka shekara uku cir za ka karanta shi sau dubu ɗaya kaga ba za ka karanta ƙur'ani dubu shida ba sai ka shekara nawa kana sauka kullum uku uku sau shida nawa uku sau shida shekara goma sha takwas shi muke kira 6334 system a nigeria wanda ɗalibi yake shekara shida a firamare shida a sakandare hudu a university sai a bashi digiri to sai ka shekara goma sha takwas kullum ka sauke ƙwar'ani izo sittin sannan wai zaka kamo wanda ya karanta salatin fati fatihi kafa ɗaya wanda ita bata kai sakan goma ba ya za mu yadda da wannan ai ba zai yi ba to kun ga inda matsalar mu take mu matsalar mu shine in ka kawo abin da ba Allah da manzon suka faɗa mu yadda ba kuma rashin yaddan mu ba shi da wani alaka saboda haka wannan a takaice shi ne musan wannan sikeli na ganin annabi Allah ya sa mu ba annabi sau da kafa aƙidarsa ta zama irin tamu ibadarsa irin tamu mu'amalarsa zamantakewa Allah kuma ya raya mu akan sunnarsa ya kashe mu akan sunnarsa ya rayu mu akan sunnarsa ya aiwatar da mu wajen yada sunnarsa da kare ah, Allah ta bi To, wannan bayanin na yi masa raddi yanzu a cikin matsalan huzaifatu ne na kawo shi. Shi wannan yana gani shi a ka'idansa ya wani ya karanta masa latin fati ya ce yanzu me laifi lafazan nan ce shi ma ya karanta masa da yake shi ma ya haddace shi daurawan yace ba ba lafazin ne kaga yanzu ai an zo dai wani mataki wasu lafazan ma ba su yadda ba ka fahimci zancen sai ce a matsalar inda take an ce mala'ika ne ya kawo ta ka fahimci zancen to tun da an ce mala'ika ne ya kawo ta eh to kaga ya zama wahayi saboda haka ya zamu bude kofar wahayi to in an bude kofar wahayi to ba mi babu fa mai iya rufe ta ka fahimci zancen ko to shi eh? kaman kan da yayi lissafin cewa uh, uh, bi ma'ana Kur'ani ga ladan da ake bayarwa. sani mm. ani rana ɗaya ga kan da ake bayarwa ga kamar irin da kan da ya lissafi shin misali mu aje maganar salatul fati mu aje mm. shin mu zo kan batun Kur'anin da ya magana ga mallum? Mm. ba shi ba daga suna tare da mu. Shayi lissafin da ya yi a cikin addinin musulunci cin shin a cikin addinin musulunci ana yi mata wannan lissafi cewa wani lada eh, abu kaza ba ka yi ka yi wani abin da lada zai ninka ya ninka wannan lada saboda mun ga a cikin Kur'ani kamar kan da yake karantawa kamar magana ma lalatul kadir sha ce wai hairun min alfi ko ba haka ba shin eh. ah, eh, wannan magana na gujjan bai shafe wannan ah, bi mana kwatancin da ya yi ba ko dai a'a kwatancin da ya yi hakan nan daidai ne eh wato abin da yake akwai ah, ina so dama zan zo a cikin lissafin kuma duk wanda ya saurari raddin da na yi masa na kawo lissafin daren lailatul kadri ma a kansa ah, ka gane ko saboda in ka ɗauko wannan misalin ana maganan falala kai kana kana kwatanta shi da kokolwarka shi yasa ne zo ce to me zai yi da da Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahar. ka gane ko daren lailatul qadri ya fi watanni dubu shi yanzu lissafin da yayi kawai shekara goma sha takwas yayi shi kuma Allah yana lissafin watanni dubu watanni dubu din shekaru tamanin da uku da wata ko hudu ne mm. <laughs> ka fahimci zancen ko sannan kuma a kowane dare in kullum mutum yana karanta qur'ani dubu hmm. yayi sallah dubu yayi hajji dubu ko yayi umra dubu ko yayi tasbihi dubu ko yayi komai dubu in dai ba daren lailatul kadri ba ne daren lailatul kadri ya fi wannan kwanaki hmm. da aka karanta Kur'ani dubu a cikinta da hmm. aka yi kaza dubu a cikinta so so so so wata dubu Allahu to in ana magana lada kai kana kawo kwakwalwarka kana waye ne yake bada lada Allah ne ba kai karshe ma dai Allah ya ce wallahu zul fadlil azim zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji wanda zai baiwa wanda ya ga dama sai Allah ya ce wallahu zul fadlil azim ma'abocin falala ne mai girma shi shi shi shi shi Allah subhanahu wa ta'ala to saboda ka gaga me wannan magana yana inkarin eh, falalar da take ciki na abin nan kenan to shi yasa yanzu a ni abin da nake so in kawo shi shine ina so in kawo lafazin shauti jani din ka gane ko ga abin da shauti jani ya faɗa a cikin game da salatul fati din wahabarani sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bani labari ana halam kwan min ta'alifil bakari shi salatul fatihi ba rubutun imam kudubul bakari bane an fahimci can ko eh ba ba ba kudubul bakari bane ya dauki takarda da littafi ya rubuta shi an fahimci zancen ai salatul fatihi lima ugulika ita salatul fatihi lima ugulika ba mal abin ba ya dauki takarda ba ne da alkalami ya rubuta shi da hannunsa hmm. a'a nahu tawajjaha ila Allah muddatan tsawila, an yamnahu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci zancen hmm. ya shiga ibada ne eh ya shiga ibada ne cewa Allah ya bashi wani salati mafi girma wani nan mafi girma akan cewa Allah ya bashi salati mafi girma mafi albarka to yana ta halwa yana ta addu'a yana ta addu'a sai shine Allah subhanahu wa ta'ala hmm. da waja ila Allah muddatun qawiyatan am yamnahu salatu ala nabi fi ha sawabu jami'i salawati a cikinsa akwai ladan dukkanin salatai wa sirru hmm. jami'i salawati akwai sirrin dukkanin salatai wa qala talabuhu sai ibadarsa da kwakwarinsa ya sawaita muddatun zuwa wani shekaru masu yawa Su ma ajaba Allahu dawata sai Allah ya amshe ya karbi addu'ansa Fatahul malaku to ga inda topic din yake fatahul malaku Shehu tijani ya ce to sai mala'ika ya zo wajen kutubul bakari hmm. bihaza salati da wannan salati maktubatun a rubuce fi sahibatin minan nuri a takardan haske ka fahimci zancen yawa an same shi a cikin takardan haske to ga magana kaga yanzu in ace aka cewa mutum takardan haske ma takarda ne normal a <laughs> a ah, ah. takardan haske yanzu shi ta eh. fara tambaya wani irin takarda ne yawwa wani irin takarda ne dan aka ce maktubatun ala sahifatin nuri min nuri a takardan haske yanzu ga haske ka fito kai rubutu a jikin sa gani mm. ga hasken rana <laughs> kuma haka ba to yanzu mu dawo kan topic din wannan shine maganan da ɗaurawa ya ɗauko ya ce mala'ika ne ya kawo masa saboda haka wannan wato an bude kofan annabta kenan kuma an bude kofan wahayi kaga wannan jahilci ne tun zubutu sarki da farko kafin mu shiga bayani. shi annabcin nan ba wai kamar president ba ne ko gwamna in tenuwa ya kare an fahimci ko sai a zo a ce yanzu a yi zabe cenuwa ya kare saboda haka wanda Allah ya baiwa sa'a eh, sai ya zo a yi zabe wanda ya ci ya ci wanda ya fadi a'a shi shi annabci wani abu ne wanda aka zaba tun fil azal tun fil azal Allah ya zabi annabawansa shasa Allah yana cewa wa iz ahadallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu wannan mitin din fa an yi shi fa tun kafin fil azal a alamu zarri yi wannan mitin lokacin da aka Allah ya yi mitin da annabawa dubu 124 babu duniya babu sama babu ƙasa Allah bai yi halitta ba a lokacin Allah ya tara annabawan ya ce to ku ne na zaba zan aiko ku idan na yi duniya shine ce to idan na aiko ku da littafi da hikima sai wannan babban manzon nawa ya zo kuka hada zamani da shi za ku zama mataimakinsa za ku zamanto za ku zama mataimakinsa ma'ana za ku ajiye annabtan ku a gefe ku zama mataimakin annabi muhammadu a akrantum kalu akrarna to kaga anan abu da zai nuna maka annabci wani abu ne wanda yake case close tun fil azal Allah ya zabi annabawansa ba nan duniya ba ne Allah zai zabi annabci wannan shine magana da farko magana na biyu ba mujallar mala'ika ya zo wajen ka bane ne za ka zama annabi a'a Allah yana aikawa bayinsa mala'iku su zo musu su yi maganganu su yi hulɗa ana fahimtar zancen nan yanzu misali in ka je suratul bakara yaro wanda shi kisa shanun ma musamman yaro ne ya rasu wani mutum ne ya rasu ya barwa ɗansa shanu in ya girma akan Allah ya bashi wannan a ciki ma akwai za mu ƙara minti uku ya zama minti hamsin gaba ɗaya kenan da mun ce ta okay ka gane ko to yanzu shikenan shi wannan yaron da ya tafi da ya girma uwarsa ce ka je akwai sanun da babanka ya ka kama da ya kama ya ce to ka kai kasuwa da ya kai kasuwa ya ce misali a ce ka je ka sai da shi dubu goma da ya je sai wani ya zo ya ce dubu ishirin ya sai amma ba tare da shawara ba yaron kuma an ce mai ladabi ne ga iyayen ce sai ya ja shawarci jatumarsa da ya zo ya ce to wani ya zo ya shiya ishirin ba eh. sai ce a'a to mu da muke goma muna neman goma an sai ishirin ka ce ka karba mana aha da ya je ya ce to na siya dubu talatin amma ba shawara ya ce shi sai ya je ya shawarci jatumarsa ya sake koma ya ce ka karba mana da ya sake komawa sai ya ce na siya dubu arba'in amma ba tare da shawara kowa ba ya ce a shi sai ya zo ya shawarci jatumarsa hmm. da ya zo sai jatumar ta ce kai wannan ba mutum ba ne mala'ika ne wannan ka je ka ce masa menene yake so mu yi da wannan shanu sai ya koma jatuma ya ce jatuma na ce kai nan ba mutum ba ne kai na mala'ika ne ka ba mu shawara me za mu yi da shanu ya ce ku je ku ajiye shanu nan shanu nan yanzu lokacin sa bai ba akwai lokacin da zai zo sai kun zama a akan shanu nan Allahu akbar mala'ika ya kawo musu wannan wannan wannan zance wannan zancen kuma wannan yaron a banu Isra'ila yake ba wai a cikin al'umma manzon Allah ba kuma yaro ne karami shi ba annabi bane shi ba manzo bane amma shi abin da mala'ika ya kawo nan za a ce wahayi ne ko dai mai da Yawa! to yanzu shi kenan wahayi aka kawo masa sannan kuma shi annabi ne yaro saboda mala'ika ya zo wajensa Allah yana cewa auhayna ila ummi Musa mun yi wa jatumar annabi Musa wahayi mace ma kwata-kwata a system na ubangiji ba ta zama annabiya mm. kuma gashi an kawo jatumar annabi Musa wahayi to daurawa yanzu jatumar annabi musa ma annabi ya ce kenan a ka'idar ka in muka ɗauki wannan fa har akwai dabbobi ma annabawa za a samu dan akwai dabbobi da aka aka to ina ayoyi ina hadisai saboda haka dakikancin ku yadda kuke gaya wa mutane fa yanzu lokaci ya wuce wallahi yanzu lokaci ya wuce duk cikin al'ukur da ina ayoyi ina hadisai labarai ne na wani mashirmanci wani banza wani shashasha aka, aka rubuta wanda duk cikinsa kazanta ne wanda har an ci mutuncin manzan Allah a cikin wannan littafi an ci ba za a yi amfani da maganar manzan Allah ba akan ibnu taymiya wani sinan ne la'anan ne yace wallahi abin da zai baka mamaki in za ka yi shekara dubu a gaban wannan ba za ka fahimci addini ba in dai da wannan tatsuniyoyin ne da shiriri ba za ka taɓa fahimci addini ba a ce maka garuwar randar ga ruwan rijiyar shehu tijani to da ruwan rijiyar shehu tijani da ruwan rijiyar jakar me bambanci su ka kawo mana bambanci da nasi da hadisi da aya da qur'ani ai ruwan da ya fi kowane ruwa a duniya kawai ruwan zamzam ne sai ruwan da manzo Allah ya amfani da shi sahabbai suke shanyewa na alwalarsa shi ma ba dan ruwan ba sai dan ya taba wa jikin annabi amma da ruwan da aka yi jegon shehu tijjani da ruwan da aka yi jegon kowane shehi duk ɗaya ne kun ji da ya fada ko da ruwan da aka yi jegon shau tijani da ruwan da aka yi wankan shida da ruwan kowane dan iska kun ji da ya fada ya sa karka ji na gani zafi ya sa na kawo maka misali da yake ban cewa wannan sani rijiya ne ni wani nan zafafan zancen ji abin da ya ce da ruwan da aka yi wankan shida to yanzu shi wannan dan iska ibnu taymiya da aka yi masa wankan gawa aka shanye ruwan wankan gawansa akwai ɗan iskan da ya wuce shi ruwan wankan gawansa aka ɗauka aka shanye yanzu malaman da suka ɗauka suka shanye wannan ah, ruwan akwai 'yan iskan da ya wuce su malaman da suka rubuta wayan nan zuwa a cikin littattafansu akwai 'yan iskan da ya wuce su wanda suka shan ruwan wankan gawa akwai 'yan iska tantiran 'yan iska irin wanda zai ɗauki ruwan wankan gawa ya sha alal akalla da in ka sha ruwan rijiya ka sha ruwa halattacce sabtatacce wanda zaka ka yi ibada da shi zai yaka yi wankan janaba da shi zaka iya kai alwala da shi ruwa ce sabtatacce sarkakakke alma'u tahuru amma ruwan wankan gawa mutum ya dauka ya shanye baka dubi wannan ba sai ruwan da ya dauko daga garin shauti jani na malaminsa na shehinsa don tabarruki kuma gashi abin da aka faɗa a farkon littafin wa tabarraku bi tihi suka nemi tabarrukin ganinsa shi waye na ibnu taymiyyah za a nemi tabarrukin ganinsa shi ma yadda suka nemi har suka sumbace shi waye ya ba su dama su sumbaci gawa waye ba su dama to ku shi ma ya je gidan shehinsa bai ga shehin ba ya dauko an ce wannan ruwan alwalansa a wannan taburman shehinsa da ya zauna ya dauka ya zo ko kuma an nemi albarkan hulansa a tariya an dauko an nemi albarkan kwankwado da yake yake sosan jikinsa da shi saboda yawan kwarkwata duk wannan siyar da shi aka yi a miliyoyin kuɗi saboda neman albarka to shi ma ya je garin shehinsa shau tijjani inda dai ku kuna da adalci in ba ku yan iska bane ya za ku fito kuna zagin wanda ya je ya ɗauko shi ma ruwan rijiya da taburman da shau tijjani ya yi halwa wannan iskancin ba ya wuce a Nigeria fa yanzu ba ɗan iska da zai fito ya nuna mana yasa saboda mun san sirrin ku ciki da waje. gidan wani babu ita to in ba bambanci me yasa almajiransa suka sha ruwan wankan gawansa me yasa suka nemi albarkan ganinsa me yasa suka dinga sumbatansa me yasa suka sha ruwan wankan gawansa me yasa suka cinye magari raguwar magariyan wankan gawansa me yasa suka siya fulan da ya wuce kudin tunani me yasa suka siya kwankwadon hannunsu in ba bambanci mutum ya hada fuska kamar birin goggo in zai yi magana baya aunawa saboda hauka shi yasa zaka ga a musulunci irin waɗannan abubuwan is normal da na wane da na wane da ɗaya ne yanzu ka taɓa jin mutum ya je aikin haji wannan karya ne a musulunci a musulunci akwai bambanci a musulunci akwai bambanci akwai bambanci tsakanin annabawa akwai masan akwai bambanci tsakanin banzanni akwai bambanci a tsakanin mutane Allah subhanahu wa ta'ala tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd akwai bambanci ku ne ku ma din nadiran kuke yi saboda akwai bambanci ne shi yasa suka je suka sha ruwan wankan gawan ibnu taymiya saboda akwai bambancin ne su aka siya fulansa kwaya daya miliyoyin kuɗi suka siya abin sosa jikinsa miliyoyin kuɗi ku kanku kun san cewa akwai bambanci karya ne manzala sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya wa sahabbai akwai wai sulkarni idan duk wanda ya yi zamani da shi ya je masa addu'a akwai bambanci a cikin mutane ma ku ji rashin kunyan da ya yi a gaba an ce a kai shi ziyara gidan abubakar to abubakar bai da gida ne amma a musulunci ba a zuwa gidan abubakar don neman albarka in ji ubanwa makaryacin banza ko da kuka hana ma ziyarar manzan Allah ziyarar manzan Allah ma kun hana ibnu taimiyya ya hana ya ce ba a ɗaura siddi takanas ta kano a a ziyarci manzan Allah to saboda haka idan ka ce ziyarar sai na abubakar ba a yi kai kaga ai daidai ne a wajenka amma ba wanda ya hana a musulunci a ji a ziyarci gidan sai na abubakar ba wanda ya hana a masa a musulunci in akwai aya ko hadisi da ta hana a je a ziyarci gidan sayan na abubakar ko umaru ko usmanu ko aliyu ka zo ka faɗa akwai saba a masajid a madina muna zuwa mu ziyarce su masallatai ne na sayi na abubakar na sayi na aliyu na waye na waye da suka gina muna zuwa muna ziyarta kuma yau in mun san inda ga gidan sayi na abubakar in mun je za mu je mu ziyarci gidan sayi na abubakar ba da ma wahabiyawa sun baje abun tarihin ba kowanne abu abun ziyara ne abun neman kuma tabarruki ne inda za a nemi tabarrukin ganin ibnu taimiyya me zai hana ba za mu je mu nemi ganin gidan mu nemi tabarrukin ganin gidan sayyidina abubakar da umar da usmanu ko masalar ko wasu asaru nasu ba ƙarya kake yi to yanzu ta ce taba jiki da ba ina zata to me yasa suka dinga sambanta ibnu me yasa aka ce wata barraku bi ru'yatihi ka fito ai zaka zo kan wannan gurin ba kana fasara al'ukudu riya ba karyanka ta ci karya zaka zo wannan gurin ko ba ma shi yasa na sa maka target zaka zo wannan gurin sallakewa zaka yi ko karantawa zaka yi gashi nan wata barraku bi ru'yatihi wa takbilihi haka kuma fa'alna misla zalika wa hadaraha nisa'u mata sun halarci wannan fa'alna misu ma suka aikata duk abin da maza suka aikata domin kai haka ka sa abubakar kishiya ga annabi manzo Allah ne kadai ake taba jikinsa a samu me a sha yawunsa a samu albarka a sha bawalinsa a samu albarka amma ba wani sahabi kai ko ƴaƴan abubakar ba su taba shan yawun ubansu ba to yanzu kaga wannan sai ka dauka magana wai in in wai in ka taba jikin sai na Abubakar wai ka nema wa manzon Allah kishiya ka ji wawa da kiki <laughs> yanzu addini yana hannun waya na yaya addini ba zai lalace ba in ta'addan addini to manzon Allah da kansa shi ya ce ba wai sai na Abubakar ba fa ba Umaru ba ba Usman ya ce su sai na Abubakar da Umaru su je wajen waisul karni yayi musu addu'a su nemi albarkan wai karni yanzu waisul sulkarni shi ma abin nan an nema wa manzo yake nan <laughs> mutane mutane wai sai sai kun soke darajojin bayan Allah malami wannan haukansa in zaka biya yana da yawa idan eh, wannan mahaukaci ne ba wani abu na ilimi a cikin maganganunsa kaf gaba daya shirme da da shirlita saboda ka in ka isa ka fito ka warware maganar da muka kar mu ci lokaci da yawa in ka ce ruwan gidan wannan ya dauko shehin zaria ya dauko ruwan gidan shehu tijjani da tabarman gidan shehu tijjani wanda ya yi halwa to da wanda ya sha ruwan wankan gawa na waye ya fi muni da tijo yi wa kanku hisabi tun a nan duniya wayannan tatattun yan iska ne tatattun yan bidi'a ne tatattun mushirikai ne ilali zilali lawa wai wannan mutum dan an ɗauko ruwan rijiya an dawo da shi ruwan rijiya nan zaka iya ka sha ka yi alwala ka yi wankan janaba kaf ya yi maka ibada amma ba da za wankan da aka wanke wani dan iska gawansa in ɗauka in sha اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك salatul fati sai ya karanto min ita ya ce malam mai illa a cikin nan ni ma na karanta masa tun da na haddace ta na ce matsalar ba lafazin ba ne abu